To idan kana son ka samu cikakkiyar fahimta na maudu'in da zamu tattauna a yanzu, za ka iya kallon bidiyon da muka yi na baya akan ilimin anatomy. To yau za mu magana ne akan yadda ake shige da fice na calcium a cikin bango na ƙashi. So alal misali mu ce wannan shine bangon ƙashi, wannan kuma shine wani bango wanda ba a yi wa filasta ba. To idan ana son guri ya kyau, inda sai an masa filasta ko za a je a samo yashi da ruwa da siminti a cakuɗa yashi mai laushi sai a a dinga sassakawa a jikin bango a zo a dinga sassaka a jikin bango a zo a dinga sassaka a jikin bango ko ba haka ba to shi ma haka gashi calcium shine kamar wannan siminti da ruwan da kasar um, da aka hada za a zo a yi plaster to calcium shine abin da ake yabawa ana yabawa ana yabawa ana yabawa to abin da yake yaba wannan plaster wato abin da yake yaba wannan calcium din a cikin wannan bango na kashi shine abin da muke kira da osteoblast bayan kuma an yayyaba kun ga gurin ai bai zaman to yayi smooth ba yayi kyau to dole kenan sai an samu wani wanda shi kuma ya iya goge bangon yanda zai yi smooth ya dawo kamar haka da an yayyaba yayi zama kamar haka to ya za a yi smooth ya dawo kamar haka shi kuma sai an samu wani kwayar halitta da muke kira da osteoclast shi kuma sai zo sai ya sassaƙe sauran calcium din da yayi yawa a jikin wannan jikin wannan kashin to wane ne yake turo su yanzu shi wannan ba zai zo dai ko ya zo ya yi filasta haka kawai ba a turo shi ba shi ma mai seta filasta ba zai zo ya seta ta haka kawai ba a turo shi ba to wanda yake turo mai yaban simintin da cin wanda aka cacakuɗa ya yaba a jikin bango shine wanda muke kira shine wanda parathyroid hormone ya turo shi kuma sunansa osteoblast shi kuma wanda yake seta filasta ya sassaƙe gurin da aka da ya zama to an yaba simintin ya yi yawa gurin da ya zama flat ya zama smooth shine wanda calcitonin yake turo shi shi kuma sunansa osteoclast kuma wannan shine abin da muke kira da mm, bone tissue remodeling ko bone remodeling to idan kana son kalli wasu a wasu bidiyoyin da suke da alakantuwa da ilimin anatomy zaka iya zuwa shafin yanar gizo gizo mu kai tsaye wato www.drkamalmb.com na gode